الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب لأبي إيهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ففعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكعت زوجا غيره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 sha bakwai ko sha takwas ga watan a tsani hijirar manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi daidai da shida ga watan hudu ko biyar shida ga watan biyar dubu biyu da bakwai biyar da shida ba shi na daban biyar ga watan biyar hijira miladiya dubu biyu da bakwai a cikin wannan littafi da tajrid as-sarih bi ahadith al-jami' as-sahih muna nan kan hadisin asma bint abi bakr a cikin kitab al-ilm yake cewa an asma bint abi bakr radiyallahu anhuma qalat daga asma abu bakr Allah ya kara masa yarda ita da mahaifinta tace a kai ta Aisha radiyallahu anha na zo da Aisha Allah ya kara masa yarda wa huwa tusalli Aisha tana sallah fa kuntu la ta'lamu lati sai nake me ya samu mutane ne wato na dan su duk kamar a firgice fa asharat ila sama'i sai sai nuni zuwa sama sai idan nasu qiyamu sai kuwa ga mutane a tsaitsaye ma'ana sai ta hawaya sai ta ga mutane a tsaitsaye cikin sallah fa qala subhanallah sai ta ce subhanallah kuntu sai na ce aya aya ce alama ce da ya ce ha sai sai nuni da kanta ai na'am eh, alama ko aya ta kuntu sai ni ma na tsaya tsayuwar kalla hatta alamin gashiyo har sai da jiri ya rufe ni a أصب alama fi الماء sai na ga ina zuba ruwa a kaina فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه فجننت النبي صلى الله عليه وسلم يوى أن بوديا لكراري يقوم يديشي ثم قال صلى الله عليه ما من شيء لم أكن أريته باب ولا أبو وند داب أنونا من شيبا إلا رأيته في مقامي هذا فأتي أولنا وجود لك إيه ينزو ما جيش حتى الجنة والنار kai har aljanna ma da wuta fa udiya ilayya sannan kuma sai aka yi min wahayi annakum tuftanuna fi quburikum ko nan ana jarrabar ku ana fitinar ku cikin kaburburan ku misla au qalilan min fitnatil masih ad-dajjal kwatan kwatin ko kusa da fitinar jarrabar masih al-masihu wato mai tafafiya albarka ad-dajjal mai yawan karya shine dajjal yuqalu ana cewa ɗayan ku ma muka bi hadha me ka sani dangane da wannan mutum fa amma al-mu'minu aw amma mutumin da yake mu'mini ko mutumin da yake da yaqini fa yaqulu sai ya ce huwa muhammadun huwa rasulullah shi muhammadu shine manzon Allah shine muhammad kuma shine manzon Allah ja'ana bil wal ya zo mana da hujjoji mabayyana ya kuma zo mana da shiriya فأذناه واتبعناه كيف كأنت كنت muka muka bi sunnarsa huwa muhammadun shine annabi muhammad salatan ya faɗa haka har sau uku bal qalu sai a ce da shi nan salihan idan tinka hankalinka kwance kad alimna in kunta da muqinan bihi haƙiƙa ba ma mun san kai me yaqini ne mai sakankancewa da imani da shi wa amma munafiqu amma munafiki ayyul murtabu ko wanda yake shakka sai ya kudu sai ya ce la adri ban san komai ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an na ne mutane suna ta faɗar wani abu fa kuntu huni na na faɗa wannan hadisi na asma bukhari ya kawo shi a wannan kitabul ilm kamar yadda ya a gurarraki daban-daban kamar a kitabul wudu bukhari ya kawo wannan an daga asma binta abubakar الصديق رضي الله عنها وعنهما أسماء بنت أبي بكر الصديق إتتي أنور عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ta mu Aisha da kwatan kwatan shekara goma. Ita yawa ce take da Aisha, ta girma Aisha da kwatan kwatan shekara goma. ba mahaifiyar su ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya ba da tsawon rayuwa domin ta fara su tana da kusan shekara ɗari amma kamar yadda Hisham ibn Urwa yake faɗa ta rasu a ta wannan shekaru har ta rasu walam yasbut laha kullun wala tabayyana laha aqlu hakorinta bai faɗi ba kuma hankalinta yana nan daren bai samu canji ba asma'u bintu abi bakr ita ce mahaifiyar abdullahi ibn zubair domin mata ce ga zubair ibn al-awwal mata take ga zubair ibn al-awwal yana da cikin ƴaƴanta abdullahi ibn zubair wanda yayi khalifa a makka ya jima yana rike yankin makka da yankin ba'ifa da madina har tsawon shekara tara kafin gwamnatin banu ubayya karkashin jagorancin abdulmalik ibn marwan ta hankali gwamnatin abdullahi ibn zubair ta kwace garin maka da garuruwan da yake mulki abdullahi ibn zubair ta yake da asma'u yi sayyidina abubakar asma'u tana da martaba tana da daraja ita ce wacce ake yi wa lakabi da zatun nifaƙai zatun nifaƙai ne lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zan yi hijira da shi da sayyidina abubakar aka zuba musu guzurin su a cikin buhu sai aka rasa abin da za a daura bakin buhun da shi to mayafin da take yafawa sai ta cire ta yaga ki biyu ta yafa rabi ta daura bakin wannan buhu da rabi to daga nan da ake ce mata zafin liqatai ne ma abokiyar biyu wannan lakabi ya bi ta saboda irin wannan hidima da ta nuna da kazarta gari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin yin hijira daga makka zuwa madina da ke da ta sai da abubakar radiyallahu anhu lokacin da abdullahi dan zubair yana khalifa a yayin da daular banu umayyata suka matsa masa lamba suka kace dan uwansa musa ibn zubair a iraki lokacin yana gwamna a matsayin gwamna ne da abdullahi dan zubair ya turo iraki aka tura hajjaj aka je aka yaki wannan gwamna aka kashe aka kuɗin danta ita ita asma mota ibn zubair domin ya uku gare ta da akwai shi abdullahi ibn zubair akwai mus'ab ibn zubair akwai kuma urwa ibn zubair to waɗannan guda biyu sun shiga harkar mulki da siyasa sai kuma urwa ya shiga harkar ilimi ba ka in yayi fice a cikin fagen ilimi har yadda mana yana ɗaya daga cikin manya-manyan rikakkun malaman nan guda bakwai na Madina waɗanda ake ce musu alfuqa ba. to urwa shi nan ya samu gurin shiga ya zama yana da wannan matsayi su kuma waɗannan guda biyu suka shiga harkar mulki har ya mana shi Abdullahi ɗan gurin ya yi khalifa a bakka da wasu garuruwa da musulmi to a wannan lokaci ya tura dan uwansa musa domin ya kasance kamar gwamna gare shi a iraq to bayan a abdulmalik ibn marwan sai ne daga cikin halifofin daular banu ubayyata ya tura sojojinsa karkashin jagorancin alhajjaj ibn yusuf al-saqabi mugun jagoran nan da aka sani a tarihi wanda yake sha'awar zubar da jini mai sha'awar ya ga kawuna suna ainihin wato gudu a bugan faduwa a ƙasa lokacin da ya shiga iraki ya kashe mus'ab aka kuma turo shi makka to a lokacin ne waje ya yaki mutanen makka har ya kashe abdullahi bin mahaifiyarsa asma'u kafin zuwan ajjabi tana cewa da shi wannan abu da Allah ya baka kada ka saki ka saki saboda waɗannan fajirai ka tsaya ka jajirce kuma ina fatan kada Allah ya ɗauki raina sai na ga ɗayan biyu ko dai in ga yadda Allah ya baka nasara akan waɗannan fajirai ko kuma in ga da za ka yi shahada akan wannan tafarki to kuwa da kake shi ba ta ɗan wani kwanaki da yawa ba sanar lokacin da aka kashe shi aka yi aka abin nan a jiske bawarsa a bakin gari aka kisantar da ita aka sata akan itace don a akwai matuƙa wajen wulaƙanta shi a wannan lokaci aka a hajjaj ya aika masa ya ce ta zo ta ce a je a gaya masa na fi ƙarfin in je wurinsa ya taso ya zo ya same ta yake cewa da ita ya ba ba ta menene bukatar ki kace ni ba ba ka ba ni babar wanda ka kashe ni sannan kuma ni abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa za a yi mutane guda biyu a cikin kabilar kabi daya daga cikin su makaryaci ne babban makaryaci ɗaya kuma mai halakar da jama'a ne to mun ga makaryacin yanzu kuma mun ga mai halakarwa فيكون في فقير دجال ومبين za a sami mutane guda biyu a cikin fakir ɗayan su babban makaryaci shi ne almuktar ibn abi ubay wanda yayi da'awar ba ala cewa yayi da'awar annabci ma to kaga karewar ƙarya nan to mun ga wannan sannan kuma da ta kai hajjaji wanda kai ne mai karwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka ga maka irin maganar da kike to shine har kaje ta samu ɗanka an abin da din haka ke cewa amma ana da hadan fariki an yatarajjal amma ana da hadan fariki an yatarajjal wannan mutum wanda yake zarzo mahayin doki bayaki lokacin sa bai yi ba da zai sauko daga kan dokin nasa wato tana isara zuwa ga cewa a wannan yanayi ma da yake yana cikin wani yanayi na gwarzantaka da jaruntaka ba ba tsaye ba wannan ita ce asma'u bin abi ta rayu kusan shekara ɗari ta rasu a makka hijira tana da shekara saba'in da uku da ita asma ibn sa'ad bakar ita ce take cewa sai ku aisha radiyallahu anha na a aisha Allah ta'ala mata yarda wa wasu salli tana sallah fa su sai nace na sha'anin laji sai take tambayar aisha me ya samu mutane ne domin ta gan su haka don hankalin su ba a jikin su ba ta gan su kamar a bincike take tambaye ta me ya samu mutane ne na gansu haka fa asharat ila sabai sai Aisha ta yi nuni zuwa ga sama yanzu a lokacin tana sallah za ka sai ta nuna sama da hannunta da ɗan yatsanta fa idza annasu qiyamun asma'u take cewa sai ga mutane a tsaye a nan akwai harfin jumla ai san ta fattu fa idza annasu qiyam sai na hauraya sai na hango mutane a tsaye cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ɗakin da Aisha ko gidanta yana ɗanfare da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan za a iya hango waɗanda suke tsaye cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah da aka tace sai na warwaya sai na hango mutane a tsaye tsaye a cikin masallaci suna sallah to da ana sallar kusufi فقالت سبحان الله wannan fa ita asma'u sai ta ce subhanallah san su aya ta kuma cewa aya ce ma'ana alama ce wannan abu da ya faru tana nufin wannan kusufi wannan kusufi na rana alama ce wacce take nuna tsawatarwa ga bayan Allah to shi ne take kiran wannan kusufi da wannan suna aya ma'ana alama ce ta tsoratar da jama'a ta tsoratar da mutane akan su tsoron Allah fa asharat bi ra'siha sai Aisha ta sake nuni da kanta ai na'am tana nufin eh kutufi ne ya samu sama ta kuntu asma'u take sai ni ma na tsaya cikin sallah hatta da gashi har sai da jiri ya lullube ni wato saboda tsayuwa da kai da kuma dogon karatu da limani da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin wannan yasa ta wahala ta saboda tsayuwa har ta fara jiri kada an a asubbu ala ra'sil ba'a sai da nan ina zuba ruwa a na saboda jiri maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallah sai ya juyo fa hamidan ba yayi wa Allah godiya fa hamidan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi wa Allah godiya yayi masa kirari wa asna alaihi ya yaje kalmar sana'i tana shiga karkashin kalmar alhamd kalmar hamidallah in aka ce hamidallah ya yabe shi ya gode mata ya yi mata kirari duk wannan kalma ta kunta kalmar alhamdu ta kunshi yabo da godiya da kirari kuma kalmar asna alaihi anan malamai suna cewa wannan shine aqul khas ala al wato bayan an faɗi kalmar da za ta kunshi sala'i din za ta kunshi ya din ita ce kalmar alhamdu sai kuma aka biyo bayan ta da kalmar ya yabo wanda shi ne akul khas ala al'am to ne yake cewa wa asna alaihi thumma qala sannan manzo Allah yake ma min shay'in lam akun uritu babu wani abu wanda da ba a nuna min shi ba illa ra'aytuhu fi maqami hada fa sai na ganshi a wannan tsayuwa tawa da nayi a wannan guri da nake tsaye hatta jannata wannan har aljanna da wuta ba an nuna mu Ba in ila ilayya an mun wahayi annakum tustaluna fi quburikum cewa ku ana jarraba ku a cikin kaburburanku wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da cewa hatta jannata wallah an nuna mun har aljanna da wuta ya nuna cewa a yanzu Maganar nan da muke Allah ya riga ya tanadi aljanna ya tanadi ta akwai su suna nan ba sai nan gaba Allah zai yi su ba wannan shi yake daidai da fadar Allah da yake yi dangane da wuta ce yake uiddat lil kafiri tana nan an tanade ta domin kafirai ko maganar ta a game da aljanna ce uiddat lil muttaqin tana nan an tanade ta gaba da ga masu tsoron Allah wannan yana nuna cewa wuta da aljanna an riga an halicce su suna nan sakanin abin da wasu suke faɗa na cewa wuta da aljanna ba a halicce su ba tukunna sai nan gaba ne za a halitta wa kowa gwargwadon aikinsa yanzu ne kana nan kana aiki kana ta fara abin da za a baka aljanna din a kanka idan aikin nata ya fita a ranar gobe ba aka gama hisabi kowa gwargwadon aikinsa sai a halitta mata aljanna wannan tsauni ne na wasu mutane wanda suke danganta kansu da musulunci to amma wannan kauli a alqur'ani baya goyon bayan sa domin alqur'ani ya nuna mana cewa an talabi ta abinda da aka ce an talabe shi kenan yana nan a ajiye ba wai sai nan gaba za a za a same shi ba haka nan ita ma aljanna Allah ce o uiddat an talabe ta ba wai sai nan gaba za a same ta ba sannan faɗan da zalla da yake cewa an nuna masa komai hakkan jannata wannan. kaga yana nuna kenan akwai su yanzu in ba babu su ne aka nuna masa kenan babu aka nuna masa ko filin aka nuna masa kiran su aljanna kiran aljanna da wuta sai an nuna masa su yanzu ya nuna da dama akwai sannan kuma wasu hadisai da dama kamar hadisan isra'i ya miraji da annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa aljanna aka nuna masa wuta da irin yawan mutanen da suka fi kowa yawa a wuta da kuma mutum ya yi mafarki ya ga aljanna ya ga sai da ba sai da Umar ya ga Bilal ya ji motsin kafafuwar sa a sa a cikin aljanna duk wannan yana nuna cewa akwai aljanna tana nan ba wai nan gaba za a samar da ita ba fa yuji ilayya annakum tusaluna fi quburikum kada an mu wahayi cewa ku ana fitinar ana jarrabar ku za a fitine ku a cikin kaburburan ku yayin da aka kai ku cikin kaburburan ku za a yi muku jarraba مثل أو min من فتنة المسيح الدجال jarraba kwatan kwacin so kusa da jarraba da fitina ta mai tafafiya albarkar nan dujal wato irin yadda dujal zai fitine ku a rayuwar duniya haka nan za a fitine ku a kabari ta hanyar yi muku tambayoyi waɗanda amsa ku shine tsiran kyakkyawar amsa da za ku bayar da waɗannan tambayoyi shine tsira rashin amsa waɗannan tambayoyi shine halakar wannan yana tabbatar da cewa akwai azabar kabari kamar yadda akwai ni'imar kabari akwai azaba ta cikin kabari akwai kuma ni'imar ta cikin kabari sakamakon abinda wasu suke faɗa kamar jilawa masu ganin cewa babu wata azaba a cikin kabari babu wata ni'ima kawai in aka binne mutum a kabari ko dan aljanna ne ko dan wuta ne zai ci gaba da zama a cikin kabarin sa din har sai lokacin da aka tashi kiyama aka yi hisabi to a lokacin ne idan ta aljanna ne za a kai shi gidan aljanna ya tashi ba idan kuma dan wuta ne zai tafi sai tashi ko ta gidan aljanna ya tashi ba idan wuta ne zai tafi ta ya ta azaba amma a kabari ba wani abin da yake faruwa waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makamantansu suna ƙarya da wannan mutum wannan shi yasa al-Imam al-Bayhaqi ya rubuta littafin ta shukan don ya tabbatar da wannan mas'ala ta cewa akwai azabar kabari ya sa masa suna isbatu azabar kabari tabbatar da azabar kabari ya kawo hadisai a masu dama daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da haka din wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa akwai akwai fitina akwai jarraba da ake wa mumini a cikin kabari yuqalu abinda ake cewa mutum ma ilmuka bi hadha ar bai ka sani dangane da wannan mutumin ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene iliminka menene ka wani irin abu ka sani dangane da wannan mutum an faɗe shi da irin wannan siga an rajul saboda babu wani mutum da za a jarrabe ka a cikin kabari dangane da kayi imani da shi ko baka yi imani da shi ba kayi da shi ko baka yarda da shi ba kana mu'mini sai wanda yake sai Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba kawai suka ma koyi ba tare ma da sun ambaci cewa me za ka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ta kai ma ilmuka bi hadha ar-rajuli domin shi kadai ne wanda za a tambaye ka a kabari menene ka ko menene ilimin ka dangane da amma duk wani mutum ba wanda za a jarrabe ka a cikin kabari saboda ka yarda shi ko baka yarda da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne za a nemi aji menene ka sani dangane da shi fa amma mu'minu aw al-mu'minu amma mutum da yake mu'mini ayyul mu'minu wannan mai riwaya ne yake shakka wanda ɗaya daga cikin waɗannan da fuzza ne ya ji daga malaminsa ya ji mu'min ne ko mu'min al-mu'minu ne yace ko al-mu'minu fa amma al-mu'minu aw al-mu'minu to amma wanda yake mumini ko wanda yake mai yaqini wanda ya sakankanci da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne abin da yazo gaskiya ne ya rike yayi aiki da shi sai ya kulu huwa muhammadun huwa rasulullah sai ya ce shi ne annabi muhammad shi ne manzon Allah ya ala min bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji bayyanannu ya zo mana da shiriya ba a zanna wa tabanahu muka amsa masa kuma muka bi shi huwa muhammadun salatan shi ne annabi muhammad ya faɗa haka haka to wannan shine mumini ne mu'min wannan ita ce jarraba da za a yi masa kuma wannan ita ce amsar da zai bayar sabanin waɗanda suke ganin cewa idan ka riƙi wani mutum guda ɗaya wanda aka ce waliyi ne waliyin ne ko ba waliyin bane to idan har ka riƙe ka yarda da shi to shi zai lamunce maka duk waɗannan al'amura in dai har ka san shi to ai iya san Allah ya san manzon Allah saboda in an je lahira an je kabari ba in ka kira shi ba ka ga musu shi ka sani to shi kuma zai magance maka duk wata matsala domin ana faɗa daga cikin karamomin waliyar cewa ko abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala mun yi magana a sa a bara ko ya ko bara ko a karatun mura al-ubudiyya wanda muka ce ko abdulkadir jilani mu ne ahlus sunna ba ba ruwanki da wannan farkace da kaɗa kaɗe da abubuwa da ake kai a yanzu da sunansa mun kwatanta irin yadda jama'a suke danganta abubuwa zuwa gare shi wanda ba su ya faɗa ba ko suke aikata wasu ayyuka suke cewa shi ya taɓi mun kwatanta wannan da yadda kiristoci suke faɗa wasu abubuwa suna cewa annabi isa ya faɗa ko su wasu abubuwa su ce annabi isa ya faɗa wannan ba zai sa mu mu soki annabi isa alaihi salam ba mun san cewa shi ba aka yi faɗa ba shi ba haka ya aikata ba kuma bai fata wannan abu ba to haka ban shi ba sai abu Qadir a bisa yadda rubuce-rubucensa suka nuna wanda mun karanta maganganu masu kyau masu tsarki masu tsada na ahlus sunna wanda wasu ma idan yau ka faɗe su za a ga kai a cikin ahlus sunna ɗan gaba ne gaba ne mun ga irin waɗannan wanda zai ce kada ka kuskura ko abinci ka ci da bid'a kada ka haɗa hanyar kada ka yi kasuwanci kada ka yi masa kada ka in ka yaka ka kasu addini to kaga in da maganganu ayoyin sai dan gaba dai gaba dai a sunna din zai iya faɗa dan muna harka da dukkan yan bid'a din ana musu dariya ana cin abinci da su ana harkoki na yau da kullum da su to shi dai yana cewa ba in ka ka ci mutunci addini ka ci ta addini kuma yana cewa mu hanyar mu yana nufin shi da mabiyansa shi ne alkitabu wa sunna kawai wannan muka tabbata mun karanta irin maganganun sa da dama da ya faɗa a cikin algunya da kuma maganganun sa waɗanda yayi a cikin littafin sa al-fakhur rabbani banda mun ka kawo maganganun manya manyan malamai na sunna irin su shekul islam ibn taymiya da yadda yake yaban sa yana farzan ta yana faɗan falalarsa yana lissafa shi daga cikin manya manyan malamai kuma haka yake yana daga cikin malamai na halabila ah, al-majiri ne na ibn qudama alhambali sannan ba ji ibnu taymiya yana kwaso wasu rubarukan maganganu da ake akidu yana cewa sai abu qadir ne ya faɗa Ba kuwa ya faɗa Ibn taymiya ba zai kyale shi ba dan mun ga waɗanda suka yi baraka da yawa da sunan addinin Ibn taymiya ba ta kan irin su ibnu arabi ibnu arabi irin su ibnu tabi'in ibnu farid wasu waɗanda ake kwarbantawa ana ɗaga su saba ana ganin awaliyai su ne a koli wani ma daga cikinsu ana ganin daga kansa an rufe magana wani saba din kamar ibn arabi da ake ganin shi ne a khatamul awliya duk daga baya an zo an ja da shi akan wannan wasu sun bayyana bayan sa sun ce a su ne su ne mulkin waliyan to ko shi da ake kiran shi a shaykh al-akbar babban malami a barkabatun sufanci din da yake yayi barabatuwa da dama yayi abubuwan da za su kai shi kafirci ibn tayyiba bai gane shi ba yayi rubuta rubuce ya fito da barnar tafiliya ba fada to tabbas da ake akwai irin wannan barabatuwa da dama da yau muke jin ta ana gida shi Abdul Qadir da yau da a ce a zamanin Ibn akwai ta da ya fito ya ta mun faɗi inda ta samo asali da waɗanda suka yi rubuce rubuce za ka koma tsarin abin nan darasin al'ubudiyya na uku ko na hudu za a ji wannan bayani dogo akan shi Abdul Qadir da aka shi Abdul Qadir abokin tafiya ne malamin mu ne daga cikin malaman sunna za mu ji ana faɗar ta a cikin littattafai na na ahalin sunna na farko irin su ibnu taymiya ba za mu ji suna ambatan sa suna farzanta shi suna yabansa suna ɗauko wasu maganganun su suna ƙara musu bayani suna ƙara fito da su ga al'umma wannan ya sa wani da da ya kasa gane al'amarin sai ya ce shi ma shi ma ibnu taymiya ɗan ɗan kadiriya ne dan mun ga yana ta farzanta shi a bin kadir haka shi ma ba kadiri ne to ba haka abin yake ba ga inda bakin garin yake idan ko ba za a san ina bakin garin yake ka karanta misali a misali da littafan ka na kwana wanda ke rubuta ba waɗanda aka rubuta ana batun karamomin ka ba wannan in kana son mutum yanzu sai ka rubuta abubuwa kana cewa ba karamomin ka. wato jita jita irin wanda zai ta yaduwa akwai yanzu bayan rasuwar ɗan uwa Jafar Mahmud Adam akwai wanda suke ta yawo suna cewa ai ya ma an samu wasiya ta aljihunsa ai an gaba wasiya ta aljihunsa ana ta yada wannan da ba gaskiya bane lokacin da aka yi lakta a nan za mu haɗa bakar abin ya yi nisa wani ma ya ƙara ya ce zai fita wasiya din ba ya sayar yanzu da sai gauri ya fito da takardu ya ce ga wasiyar malam malam jafar da aka samu a aljihunsa to gane yi bayani ta abin ya yi nisa akwai yan ya suna nan akwai yanci da addini akwai yan tanori suna nan ta yi wata rana da sun fito da wannan tunda sun ji ana jita jita musamman ya zama da a cikin ahadu sunna jita jita take fita eh a gargin to za a yi ta ai abin fadi zai sai wani ya ce a to akwai takarda lokacin da ya yi lacca a ranar alhamis wanda suka halarci na sun san ya yi magana da karfi a lokacin da ake lacca da ya takarda sa yana rubuta abubuwan da zai faɗa wato kanin labaran da zai faɗa don kada ya zo faɗa magana ya manta wani abin muhimmi to wannan takarda bayan an gama lacca ita ya sa ta jihu rigar da ya lacca wannan riga da ya lacca da ita da asibari ita mayar jikinsa wannan takardar ta da da ita ce abin da ya faru gare shi ya faru ba haka lokacin da aka zo masa wasu aka ce aka cire takarda wani daga jin labarin an cire takarda sai ya kara da cewa wasiyar ta to fa shine abin fa ya tafi ya tafi to irin wannan fa da haka da haka fa ake ta gina karamomi fa wani ya ce ma ai da kafa sai ya taso ya zo har cikin mota ya zauna bayan an harbe shi wani ya ce kaza to in tafiya sai tafiya ba a yi wa mutane bayani to sai ga ana ta gine gine ana ta gine ana ta gine wannan ya dora bulo ɗaya wani ya zo goma zai dora wani ko sai dora ɗari wani kuma nan da nan sai wa abin rufi yayi fanci da fito da shi da mutane to haka ta faru da shi wa abin qadir kasancewa ta mutum ne mai tsoron Allah mai mai gudun duniya mai yawan ibada masoyansa kuma sai aka yi ta ta kawo wasu abubuwa kamar a ibn musafir a ibn musafir ɗaya ne daga cikin manyan manyan malamai da suka yi zamani ɗaya da abdul qadir kuma suka yi karatu a gurin Hamad da Muslim a dabbas ad Muslim a malami ne shi Abu malami ne ga Musafir to shi ma wannan abin yadda aka yi wa yadda aka yi wa eh, Abu shi ma aka kai mata aka wasu karamomi iri iri waɗanda mata ba za su taɓa wa ba saboda sun saba wa sun saba wa sun saba wa sunnar Ubangiji haka an rubuta cikin karamomin cewa kadar cewa wani muridin sa ya rasu ta binne shi a kabari da munkarin da nakir sun zo sun yi tsaye a kansa suka ce bai ka sani game da wannan mutum suka tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shi bai san kowa ba a tambaye shi suka ce ma rabbuka yace abdul qadir ma nabiyuka yace abdul qadir ma dinuka yace abdul qadir na aka ce kawai ce abdul qadir suka daga guduma za su maki wai shine dan da sai abdul qadir ya bayyana yace ku dakata dan buga take suka taba shi to wuta din da aljanna ta ubangiji duk sai illala to shi da Allah ya mutu wayi maza maza su taka ta fara su ja a kadir masa ta'adi to magan gano irin na na na na na na rakin a dinga dingila su zuwa ga Allah madaukakin sarki to mu'mini ba wanda zai kirawo lokacin da za a tambaye shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai shi manzon Allah din ce huwa Muhammadun huwa Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji bayyanannu ya zo mana da shiriya fa ajabnahu sai muka ansa masa ba wattaba'nahu muka kuma bi shi kun ga ashe kawai ba ka ce ka ansa ba sai kuma ka bi ba kawai ka ce kana kan manzo Allah da baki ba sai ka yi aiki da sunna sannan kake da abin faɗa a kabari ba ka da abun faɗa matukar ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kafa ba matukar baka san ka sunna ba ka san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san martaba ka san matsayin sa ka san girman da yake da shi ka san irin wajibin da Allah madaukakin sarki yayi akan ka na kai maka da'a kada ka fita daga umarnin sa ka saba ma dukkan wani abin da ya saba wa nashi ka san wannan sannan kuma ka yi biyayya ga wannan abu fa'ajannahu fattaba'nahu mun yi mun auka masa mun yi imani da abin da zo sannan kuma mun bi matuƙar ba kai wannan ba ba ka da abin fada matuƙar ba kai wannan ba to za ka zama ɗayan musulman wanda ba muminin ba da za ka yake zai faɗi haka sau uku fa yuqalu lam salihan ce nan salihan kai baccin ka cikin nagarta cikin nutsuwa ba tare da samun hankali ba ba tare da azabtuwa ba ko wahala kad alimma in kunta da mutunan bihi hakika mun sani kai nan ne wanda yake da yaqini ne da takantancewa da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al-munafiqu aw al amma munafiki ko mai shakka raba kafa fa yaqulu la adri shi. ai shi bai san komai ba sanin kun la ta yaquluna shay'an fa qultu la dai mutane suna ta faɗar magana ne ma nake ta faɗa ana sanar da bangar manzo Allah a baki shi ba yana faɗa mu ne da ya bangar Allah shi ba yana faɗa mu ne yan gatan bangar Allah yana faɗa mu ne Muhammadawa shi ba yana da su ne Muhammadawa masu ya bangar Allah shi ba yana faɗa amma ne san bangar Allah din bai sani ba sanin abinda bangar Allah ya zo da shi da an amsa kiran bangar Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan suna da ne. ba za ka amsa kiran shi ba sai ka san da ya zo ne me ya kira ka zuwa gare shi abin da ya kira ka zuwa gare shi shi din ne za ka ansa ba ka san su ba kenan ba abin da za ka ansawa a cikin kenan sai ta yi karatu kan ilimi ka san sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ne za a san ka ansa mata ko ka ansa mata ba ai nan ne ake bambanci wanda yake masoyin annabi din da gaskiya in kawai ka faɗa da baki ne ni masoyin manzo Allah ne wannan abin ba zai gagara kowa ya faɗa ba da haka soyayya take da soyayya ta ga kabar kowa sai ya yi da awal. shi ke nan yanzu yayi ta abin da ya ga dama yayi ta kan hori yadda ya gaba dama wata ana cewa saboda tsananin soyayya suka manzo Allah manzo Allah ya tsaya musu ma har laifin suka suke yi abin da suka ga dama a ce lalle waɗannan sun tumbatsa sun burin kaga wajen san ga Allah ka duba irin yadda mizanin ya juye irin yadda mizanin ya jirki malamai suna cewa alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko bin sunnar annabi bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da makalkale masa wannan ba shine abin da ta baya faɗa ba alqadi ya a cikin babin da yake magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah da makalkale wa sunnarsa da binta sau da kaba wannan ita ce alama ta farko jigo na farko na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yake musu a'a ka iya san manzon ka iya yi wa manzon Allah da'a ka iya bin sunnarsa kuma ba ka san ka iya kuma san sa ba ruwanka da sunnarsa sai aka ɗauki mizanin gaba ɗaya aka juye aka jirkita shi to inda a ce akwai waɗanda suka yi da'awar kan Allah akwai wanda suka ce su ɗayan Allah ne ma ƙarewar kusanci da Allah nahnu wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyansa sun fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq kun har ku ƴaƴan Allah ne yaya Allah yake kama ku muku azaba ya kifar da wasu ya nikar da wasu ya saukar da wasu tsawa daga sama ya halaka wasu a ruwa an kashe wasu a gurin yaki idan har ku ƴaƴan Allah ne yaya Allah zai saukar da irin waɗannan azaba da akan ku kada ma ya'tibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ko dai mutane ne kamar sauran da'awa ta baki ba ita ce wahalar ba wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah anan ne jarraba take fattabi'uni a nan ne abin yake kuma wancan sakamako na ƙarshe yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine abin da za ka yi takama da shi abin da za ka yi takama da shi ka samu Allah yana son ka samu Allah ya gafarta maka zunubi wannan shine abin da za ka yi takama da shi kai kafafa ba kai takama da kai kana so ba dan wannan da'awa ce shi yasa Allah bai dubi da'awar su ba sai yace in har da gaske kuke a da'awar to ku wa manzon Allah biyayya fattabi'uni ka ga muku ku bi ni in kun yi haka Allah zai so wannan Allah ya so ka shine duk abin da ake wato guri shi ake fata duk fafutukar anan suke cikewa saboda haka da'awa ba ita ce komai ba bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da amsa kiransa wanda haka ba za ta yiwu ba sai ta hanyar sanin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama فأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري يكي شي بي سني با dan bai karanta ba bai je ba ya ji ba a karantar da shi ba bai damu ya sani ba don haka bai sani din a cikin shakka game da addinin sa har kullum kowace guguwa ta zo ta tafi da ba shi da wata kariya ba shi da wata katanga da ta katange shi daga dukkan wata guguwa ta fata da za ta tafi matukar ba sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sani sahihiya ba to kana cikin hatsari na kowace irin guguwa ta kana iya tafiya da Sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihiya ita kadai ce za ta ba ka kariya daga fadawa cikin kowane kasa sai yasa babu abin da mumini zai yi babu abin da musulmi zai yi ya samu tsara imaninsa daga barewa irin ya rizumci sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma abin da ya fi daɗi a zuciya ya fi sauki kan gabbai wajen ayyuka irin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ta samu ya san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gan shi ya fi samun nutsuwa cikin harka addinin sa wanda da yake da jahilcin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ila yake sai ka ga ya fitar ga hayyacin dukkan wani karaji da zai taso sai ka gan shi a kidi daga ya ji wata kungiya ta bayyana suna ta kakaci a gari suna ta ainihin karaji sai ka jera ne maji an samu in ba kai sa'a ba sai ka gani su tsol a cikin ana kai kawo da shi jira kuna tare da shi amma yau ga ya fada cikin waɗancan ce ai waɗancan ba na suna suna da hujjoji bai san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya santa ya san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abubuwa ne na gaskiya karara waɗanda ba sa buƙatar sai an yi wani dogon shakali ta dai kafin a gane da an dauko maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta maka shi za ka ji ta shiga kwanyarka ba ta bukatar a yi wani dogon katare tare da kai a yi tsarara gefe wai har a kai ka fahimtar ta ana karanta hadisi sai ka ji tsaf ya samu wurin zama a cikin kwanyar ka haka sunna sahihiya take sai sa malaman da suka tumbata suka cika wajen sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da zarar ma ka ga wani ruban hadisi wani bara gurbi dan da kana fara jan sa ba za su ji suka jikin su kana kai sun san irin waɗannan lafizza ba su saba jin suna fitowa daga miskatin nubuwa ba yadda ka san in ka zauna da malaminka ka yi shekaru tare da shi da zarar an faɗi magana da zai iya faɗa zaka ce malam zai iya faɗa wannan da zarar aka faɗa wata magana tarariya a kansa zaka ita kai wannan tara mana haka saboda dadewa da kai da shi da mumarasa da kake da ita da maganganunsa to anan ne malaman hadisi ya zama da ilimin su har wasu suke ganin tamkar ilhama wasu kuma jahilai suke ganin kamar bokanci ne yaya za a yi kai ba da kai aka zauna aka yi maganar nan ba a zo a gaya maka wannan magana ce wannan manzo Allah bai faɗe ta ba a je gurin wani shi ma a tambaye shi shi da ya ba sai ce wannan ba maganar manzo Allah ba a faɗi wajen mutane uku ko hudu dan bakin su ya haɗu ba tare da cewa sun zauna guri guda biyu miniti ba haka ta faru lokacin da wani mutum ya zo ya samu ya samu Abu Zur'a yake cewa Abu zuwa Abu zuwa Turaji ɗaya daga cikin malaman hadisi ne da suka rayu a karni na uku ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 261 264 wato kusa lokacin da musulmi ya rasu to wani ya je ya same shi wani jahili ya je ce ni fa ban gane irin wannan ilimin na kuma. haka kawai ku duba hadisi ku ce bai inganta ba haka kawai ko manzo Allah ne ya fito ya ga sai ce kana so ka gane abinda muke faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne yake yana so yace to ka je ka kawo wani hadisi ka tambaye ni hukunci in gaya maka sai je ya kawo wani hadisi mara kyau yanzu yana karanta Abu Zur'a yace wani Abu Zur'a yace wannan hadisi na ta ba shi ne kuma in kana so ka fahimci gaskiyar maganar ka ka je ka tambaye Abu Hatim Raji wani abokin tafiya ne shi ma wani takundun ne na hadisi ka je ka tambaye ka ji ansar da zai baka ka gargaya ka samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara shi ma ka tambaye shi ka ji ansar da zai baka mu uku din nan ka ga ba hada mu kai guri guda ba ba mu san za ka zo da tambayar ka ba idan bakin mu ya haɗu mun baka ansa iri guda to nan za ka san da ilimi muke magana in kuma ka gani na faɗi tawa wancan ya faɗi tashi wancan ba ya faɗi tashi daban to ka san cewa ka baka mu ya koyi haka bayan ya ji ansar Abu Zur'a ya je ya tambayi Abu Hatim Abu Hatim ce wannan hadisin na da ƙarya ne ba gaskiya ba ya je ya samu Ahmad ibn Muslim ibn Wara yace da shi wannan hadisin na da ƙarya ne sai mutumin nan ya rasa abin da zai ce sai sai ashhadu an la ilaha illa kihala kai ni ne na yadda ilimin nan bokai to aljannu ne suke muku wahayi a jahili ne wani da kula da aljannu wani ne yake tafiya sunan musamman na ce jahili ne wani da bane ya rike sunan ai ka dana da ba a sunan mutum ba wani abu ya yi dabbar sansaka eh to kuma shi jahili yana da wuyar sha'ani matuƙar ba harka karatu yake ba sai ne ruwa kai da kai da karatun ya kada kai ya sa malami ya fito ya tattauna da malami dan uwansa ne ilimi ba ya so ya tattauna da jahili dan jahili sai ta masa hauka ta masa shirme ya kasa kokarin ya gane da shi sai ga ba zama ya wani kana yin gawaci ko ya ba zama ya ya wato su kwana ya yamma wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a kitabul ilm babu man ajaba al-futiya bi isharati ar-ra'si wal yad babin da yake magana akan wanda ya alka fatawa ta hanyar nuni da kai ko kuma hanyar nuni da hannu mun karanta a baya hadisin Abu Huraira wanda muka ce ya halatta ga wanda aka yi wa tambaya ya zama da ya ansa tambayar nan ma ba ko ko da ba da lafafi ba kamar yadda ya halatta ya rubuta kamar yadda ya halatta ya faɗa da baki haka nan ya halatta ya yi ishara da kai a ko a'a ko da hannu da zai zo da a ko a'a in yi haka ba a cewa yi ba daidai ba a matsayin sa na mai fatawa matukar an fahimci abin da yake faɗa mun kawo masu cewa malaman hadisi suna da irin waɗannan isharori a tambayi mutum mai za ka faɗa game da wani mai kawai a ga ya ɓata fuskarsa wani ɗin da muke zuwa ɗaukar karatu gurin sa ya ilimin sa yake sai ya ɓata fuskarsa to wannan ɓata fuskar kawai ta isa an sa kai ma ka san ne yake nufi ba zai ce komai ba bare ka je ka ce ai ya ta bata ba illa iyaka dai ta dinga zuba ruwa a kanta domin ta samu a wannan duwaɗin da take ji ta kau barinta. domin akwai waɗansu daga cikin malamai waɗanda suke ganin matukar ne za ka samu irin wannan jiri ɗin mai tsanani to alwalaka ta warware to shi yasa imamul bukhari a cikin littafin sa sahihin sa ya kuma maimaita mana wannan hadisi na asma a can kitabul wudu a babi man lam yatawadda illa min al-ghashi al-musqal babin da yake magana akan wanda ce babu alwala sai ga wanda ya samu suma shine jiri mai nauyi wanda har hankalin ya fitar daga cikin sa yana ishara zuwa ga waɗanda su suke ganin wajabcin yin alwala a matukar dai ka samu kanka cikin irin wannan jiri ko da kuwa bai kai ga fitar hankali ba sannan ibnu battal mai sharhin sahih bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi dan ya nuna halaccin fitar mata zuwa masallaci dan sallar kusufi dan sallar kusufi domin gashi ita ita ita asma'u ta yi sallah tare da Aisha duk da cewa ta samu Aisha a gida idan ta samu Aisha a gida ta yi sallah tare da Aisha daga nan gidan inda take kaga ba za a yi hujja da wannan hadisi akan fitar mata zuwa halarta sallar kusufi ba amma abinda malamai suka ce zai zama hujja ai wannan hadisin ya maimaitu a wasu gurare a cikin sahih bukhari din akwai daga cikin wata dariƙa tashi da bukhari ya kawo a kitabul juma'a asma'u tana cewa ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن wato sai wasu mata daga cikin matan madina sai suka ɗauki hayaniya suka dinga 'yan hayaniya sai na je wajen na karkata zuwa gare su dan in ce su yi shiru kaga wannan ya nuna kina akwai mata mata kuma adatan suna zama a can ƙarshen masallaci kamar yadda al'ada ta gudana a cikin sauran salloli mata za su halarci salloli ko da kamsu salawat ne amma za su tsaya a can ƙarshen sahu kenan akwai mata banda ita Aisha banda ita na Asma'u ashe kenan sun halarci wannan sallah wannan shi yasa Ibn Battal yace wannan hadisi ana iya hujja da shi akan halarcin fitar mata zuwa ga sallar sallar kusufi tare da jama'a a cikin masallatayya Maliku Imam Malik da mutanen kufa abu hanifa da jama'ar ka su suna ganin tsofaffi suna iya yin wannan amma waɗanda ba tsofaffi ba mata waɗanda suke ba tsofaffi ba ko 'yan mata su bai kamata su fita ba wannan shine ra'ayin imamu malik da mutanen kufa shafi'i kuwa shi a gurinsa yana ga mata suna iya fita illa man laha hay'atun bari'a sai matar da take da tsalilan kyau wacce take da tsale da kyau kar ta fita ta fitini al'umma sai ta zauna a gida amma sauran yan jigari jigarin su duk za su iya fita to wannan ra'ayin imamu shafi'i ne yana cewa amma ita wacce take da tsale da kyau to sai ta yi sallah a gidanta wasu kuma malaman kamar irin ishaq ibn rahuya daga cikin a'immatu ahlul hadith suna ganin kowace mace ma za ta iya fita ta babu maganar tsohuwa da wacce ba tsohuwa ba tsohuwa ce ko ba tsohuwa ba ce mai kyau ce ko mummuna ce duk za su iya fita ko da kuwa suna cikin yanayi na haida sai su kaurace wa masallaci ba su kaurace wa gurin sallah ba za su shiga masallaci ba su koma baya don su halarci addu'a ta musulmi kamar ya ɗauke shi kiyasi a bisa sallar idi to tunda babu wani nasi da ya nuna ba za su fita ita ma wannan sallar ba to bai kamata <coughs> bai kamata a hana su ba sannan wannan hadisi ya nuna mana wanda yake sallah ya iya sauraron wanda yake wajen sallah ku duba asma'u ta zo ta samu na Aisha tana cikin sallah wahiya salli. amma da ta yi mata magana na Aisha ta tsaya ta saurare ta har ta ba ta ansa ashe yin haka ba zai ainihin lalata sallar mutum ba sai hadisin Uqbah ibn ibn al-Harith za mu karanta shi idan da lokaci mu yi sharhin ta duka in kuma lokaci ba zai ba mu dama ba mu ba shi har zuwa karatu na gaba insha Allah sai mu yi bayani akan ta an ukba ibn al-harith radiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab ibn aziz ukba ibn al Haris ya auri wata mata wacce take yaci ga wani da ake kira abu ihab ibn aziz ya ce ga wannan mutum ya aura fa atathum ra'atun bayan an yi aure ta tare sai ga wata bakan mata ta zo kamar yadda zo cikin wata ruwaya imra'atu sauda sai ga wata bakan mata ta zo wato za ku ga ana sifanta ana faɗar sifa ta baƙi a hadisi don akwai wani wanda yake shi ya kula ana nuna wariyar bambancin launin fata har zamanin manzon Allah dan me za a dinga cewa fa kharaja gulamun aswad ya za a ce wani bakin yaro ya fito to saboda haka shi yana ganin bai dace ba in aka yi haka an nuna wariyan bambancin launin fata to bai sani ba cewa a wannan lokaci baƙaƙen tsille tsille ne ba su da yawa kowa fari ne yan baƙaƙen kaɗan ne to har kuma kullum shi kaɗan shi ake yin bayanin sa dan don ya fito in ba a yi bayani ba to ɗayan ne mai yawan ba bayani mai yawa don ka ce za ka yi bayani mai yawa duk sanda za a faɗa a ce fari ai ko kada abin ba zai faqala rajulun abiyad faqala imra'atun bayda kaga bayanin sai sai yawa asali an san kowa da yake cikin wannan society wannan al'umma wannan mujtama farin ne bakin ne kaɗan ba mu kan ma'anan wanda ya cika haske sai kaga a ce kwara a ce dan fari a ce yalo amma wanda yake baki ba za ka ji ana ta fadar wani baki wani baki saboda bakin shi yawa su ne asalin yan afirka din kowa ya zo to in aka tashi tattara waɗanda ba yan afirka ba wanda ya cika fari dai a kai shi boda <laughs> to saboda haka ne yake sawa idan har an samu shi bakin saboda ba a cika samun shi ba sai a yi bayanin sa sai a ce gudamun aswad kamar hadisin Umar da zamu karanta na gaba hadisin Umar wanda zai biyo bayan wannan asali hadisin Ibn Abbas ne Ah, ya ji daga Umar kaga a cikin hadisin fakara da gulamun aswad wani bakin yaro ya fito daga gidan manzon Allah saboda shi ne baki kowa farin ne sai aka faɗi sifarsa ba wai magana ce ta wariyar launin fata ba magana ce ta ayi bayani shi kuma kullum abu kaɗan shi ake faɗansa don ayi bayaninsa amma mai yawa shi an san shi ne majority fatatum ra'atun sai wata mata ta zo masa فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها sai ta ce ni na shayar da uba na kuma shayar da matar da ya aura wato ni ne ni ce baba su ni ce uwarsu wajen shayarwa kaga ta bata aure fa laha uqba uqba ango sai ya ce ma a'lamu annaki arda tini wala akhbartini ni ban san kin shayar da ni ba kuma baka taba gaya mun ba wato yau kike so kawai ki baro mu ne ban san haka ta faru ba an yi aure an daura aure an tare kawai wata bakan mata sai ta shigo <laughs> ta dora ka ta ce kai da ita dinna shayar da ku to idan wani ne daga nan zai yi bari da maganar ba zai ƙara biyo ta kanta ba amma a wancan lokacin ta jefa masa shubaha sai dai ya gaya mata bai sani ba dan ba a sanar da shi ba cewa akwai wata mata da ta shayar da ku kai da ita kuma ita ba ta taba zuwa ta gaya ba ma'ana kenan ana tare da matar cike ba ki gaya ba fara kiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai ya hau abin hawansa daga maka sai ya garza ya zuwa madina ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina fata'alahu sai wa manzo Allah tambaya gashi gashi halin da nake ciki yanzu nan ne din nan ango ne na ya aure da matata an gama komai an tare amma kaga wata bakan mata ta zo gida ta ce ka shayar ta shayar da ni ni da matar to shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaifa wa qad qila to ya zaka yi tunda an riga an faɗa ya zaka yi tunda an riga an faɗa fa faraka ha uquba uquba yace to shikenan ya haƙura ya ya haƙure mata ya rabu da ita wa laka hasdaujan ghaira ta je ta yi wani auren daban ba da shi ba za mu karanta sharhin wannan hadisi insha Allah a karatu na gaba bi da dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya koro mana wannan hadisi a wannan babi don ya kawo shi a babin rihla sai talab al-ilm au khuruj ila talab al-ilm mutun ya fita zuwa neman ilimi za mu yi magana akan wannan da kuma batun mace ta zo ta ce ta shayar da wani da wani shin maganar ta za ta zama abinda mai hukunci zai yi hukunci da shi ya raba aure ko da shi angon zai keke ta kasa ya kiyarda ya share maganar idan aka ji maganar aka je gaban alkali alkali ya yi dauki maganar ita wannan mata ita kadai ya ce ya raba auren ko ku a'a dole ne a nemi shaidu domin kada a bude kofa wanda duk tsohuwar da ta ga aure ya daura shi ba ta so yayi abin nan sai ta zo ta ce ai ta shayar da su shikenan sai a raba auren za mu ji abin da malamai suka faɗa a darasin na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake cewa assalamu alaikum malam me yasa hajjaj ibn yusuf ya aikata waɗannan aiki na kashe-kashe a haka halinsa yake mugu ne duk kashe-kashen da ake yi ba mugunta ba ne da zalunci da rashin tsoron Allah to shi ma haka halinsa yake musamman ma yana da wani abin da yake kwaɗayi na mulki masu mulki suka ɗaure masa gindi ka ba abin da ba zai yi ba kuma aka same shi zuciyar tashi a dafa take za haka ya yi wannan abubuwa masu yawa ya kakkashe mutane inda bai kashe kowa ba sai kisan da ya yi wa sa'id ibn jubair wani almajiri na abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kufa yasa aka yi masa yankan rago a gaban shi malami ne babba in kana bin sallallahu alaihi wasallam wanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas zaka ga daga da dama Sa'id ibn Jubair shi yake ruwaito kaga an Sa'id ibn Jubair an Abdullahi Dan Abbas almajiri ne na kwai da kwai su ne almajirai na jiki jiki gashi dai mutumin kufa ne amma ya zama kai ka ce mutumin makka ne saboda yawan zuwa da yake ya zauna a makarantar Abdullahi dan Abbas ya zama in an baci in an baci su su ikrima aka ambaci su mujahid aka ambaci su afa to lalle za a ambaci sa'id ibn zubair da shi ko mutumin kufa ne duk wani abin da ya rikice nan da nan zai hawo abin hawa kamar nan da nan ya maida tsakanin kufa da maka nan da nan zai gar zai zo maka domin ya yi tambaya to amma hajjaj ya sa aka yi masa yankan rago kawai saboda ya ki yadda da halifancin ko da shugabancin ah, abdulmalik ibn marwan yana ga kamar ya haɗa kai da yan tawaye saboda ka yayi aika aika shi a gurin kisa din ba shine zaman shine jin dadin sa in bai yi kisan ba kamar ma yana cikin wani tashin hankali ba kuma da zai zo yana hudu ba yana cewa inni ra'aytu ru'usan qad aila wa hana khitafuha wa inni la sahibuha ya jama'a ni fa da gano ga kawuna nan sun nuna lokacin girbin su yayi kuma ni ne mai girbin wanda da zai dinga irin wannan maganganu ka ce dan me yayi kisa me yasa yayi to shi yasa imamu zahabi da yazo ya tarjamar sa ya bada labarin sa sai yace نجوز له الجنة ونرجو له النار mu muna halatta ya shiga aljanna ba ma cewa kat wuta zai tafi amma mu muna son ya shiga wuta a mu ahlus sunna ba wanda muke a muayyani in ba Allah ne ya ce wani dan wuta bane wani dan wuta da suna kamar irin su Abu Lahab irin su Abu Jahl wani haka kawai dan laifinsa baka ba mu iya ayyana shi mu ce wannan dan wuta ne ba mu san akan da ya mutu ba amma zahabi yace muna fatan ya shiga wuta din yace dan ibarar da ya faɗa a siyar cewa yayi nasubbuhu wa la nuhibbuhu wa nujawwizu lahu an-nar wa narju lahu an-nar wa nujawwizu lahu al-jannata wa narju lahu an-nar mu bacin sa zamu ba za mu so shi ba za mu bace shi ba yadda za mu ambace shi mu yi masa addu'a mai daɗi sannan kuma muna halatta ya iya samun aljanna amma mun fito ya shiga wuta wani kuma yana tambaya kan sada zumunci wanda kuke da alaka da shi ko ko yaya yake ba wato yana so ya san wane su wane ne ake cewa da zumunci ta da zumunci ana nufin waɗanda kuke da karaba da danginka ɗan uwanka dangin mahaifinka dangin mahaifiyarka waɗannan su ne ake maganar da zumunci yan uwanka ɗan ɗan uwanka danginka waɗanda duk kuke da sila ta nasaba su ne ake cewa da zumunci wani kuma wanda ba wannan ba abokinka dan makocinka wannan sai dai kawai ziyara ba sunan shi silatin rahimi ba wasu suna suna kwaba abun biyu wani ya dauka duk wanda kuka zauna unguwa ɗaya da shi to da zumunci kenan ka iya kiransa zumunci a Hausa amma a shar'ancin an ce silatul rahimi wanda rahim din ya hada ku wanda akwai dangantaka ta haihuwa sun haɗu a wani guri ko ta bangaren uwa ko ta bangaren uwa ko uba da uwa ɗaya ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya daban uwa daban waɗanda dai duk za ku haɗu ta ko bangaren uwa ko uba waɗannan su ake kira silatul rahim sannan kuma sila ta kama tun daga kan ziyara har zuwa ihsani in kana ziyarar sa kaje kai ziyarce shi ka zauna kai hira da shi ka gaishe shi wannan silatul rahim ne in kai masa ihsani wannan doriya ne akan abin da zaka yi na ziyarar shi ma yana karkashin silatul rahim saboda haka silatul rahim din kalma ce da tana da fadi ziyara ta shiga ciki har zuwa duk abin da zaka yi masa na alheri sannan kuma wani ya tambayi wani littafi wai al-musnadai al-fiqhi wal hadisi ban san littafin ba bare in iya gaya maka cewa mai kyau ne ko ba mai kyau bane wani kuma yake cewa a gaya masa inda zai samu tarihin asma'u da ɗanta abdullahi bin zubair in kana son tarihin su a faɗaɗe sai ka je ka duba littafin tarihul islam na alhafiz zahabi shi ya faɗaɗa tarihin su don ko a siyar da ya zo tarihin asma sai ya ce na faɗaɗa tarihin su a cikin littafi na tarihul islam to kuwa in ka koma can can za ka samu tarihin su mai faɗi wani kuma yana so a gaya masa menene ingancin sharhin muwadda na imam suyuti imam suyuti bai sharhin muwadda ba <coughs> abinda yayi wata yar hashiya ce tanwirul hawali da hawari ba wai sharhi bane filla filla hashiya ce yana bin wasu kalmomi da wasu mazaje yana bayanin ko su wane ne ko kuma kalmomin yayi bayanin me ake nufi da su kuma littafi ne wanda zaka amfana da shi zaka karu da shi musamman ma idan baka da manya waɗanda zaka iya mallaka ka koma akan mafi girman littafi da aka yi sharhin muwadda da shi shine littafin at-tamhid na ibnu abdul bar in ka samu littafin at-tamhid na ibnu abdul bar to a cikin shuruh na muwadda ka samu kololuwa shine mafi girman sharhi da aka yi littafin ibnu abdul bar hafizul maghrib wanda ake kiransa at-tamhid yana da an buga shi dabo'i daban-daban akwai daba'a ma mai mai kusan sifili 25 to shi ne mafi girman littafi akwai littafin sa al-istizkar sai dai kamar yadda ya faɗa ya takaito shi ne daga cikin littafin at-tamhid din sannan yana magana akan bidayatul mustahil wa nihayatul muqtasid ita kuma menene inganci da littafi ne na fiqh wanda ya rubuta shi amma ga waɗanda suke da ido a cikin harkar fito din ba kawai gama gari ba don haka ba irin littafi bane da zaka iya zuwa da shi masallaci ka baje shi ka ce kowa ya zo saurara mutane ba za su fahimce shi ba ko kai kanka idan ba karatu kai mai zurfi a cikin fikihun ba to zai zai kai ka ya baro ina nufin zai shigar da kai wasu matsaloli da wasu a mustalaha da ba za ka gane ba wani kuma yana so a gaya masa sunan mutumin nan da aka ce yayi kiyasin fitar mata zuwa ga sallar kusufi akan fitar su zuwa ga sallar idi ya ce ya ma sunansa ya ji an faɗi wani suna da bai rike ba na ce ishaq ibnu rahuya sunan shi ishaq ibnu ibrahim ibnu rahuya haka mu malaman hadisi ko ɗaliban hadisi muke faɗa ibnu rahuya amma malaman loga suna cewa rahawaihi alhamdali ɗaya ne daga cikin manya manyan malamai kuma abokan tafiya na imamu ahmad ibnu hanbal rahimahumullahu ta'ala wani kuma yake cewa shi ya ji an ƙara wani abu da a cikin kiran sallah da aka yi ta rana ita yau wato lokacin sallu fi rihalikum wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce aka manta ta shine anan ake so a ta kai ma in ka je ku in kana ladanci in har lokacin sallah abin nan in har lokacin abin da lokacin ana ruwa ne ko iska mai tsanani wani abu dai da ba zai iya barin a dawo a yi jam'in isha'i a lokacin ta ba za a hada sallah to shikenan zaka faɗi wannan sallo fi rihali musamman ana iska mai tsanani ko ruwa domin a nan sallo fi rihali kum shine ka gaya musu cewa kowa ya sallah a gidaddajinsa wannan dai alama ce ta lokaci a abin nan lokacin sallar da mu za mu yi yayi amma ku ku da kuke gidaddajin ku ku yi sallah a gidaddajin su shine abin da suke nufi abin da nake so in ƙara tabbatarwa shine sau nawa ake faɗa dan naji a wancan karan ko ma nan sau uku ya faɗa sau hudu ba ya faɗa ko to to to wannan ne nake so in a ƙara tabbatarwa eh ne nake so a tabbatar ni yanzu ba na ba zan iya taka faɗa sau hudu ba ba zan iya tuno inda ake ce sau hudu ake faɗa ba na ji dai shi ya faɗi sau hudu in yana nan kuma zai karanto mana hadisin da ya zama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 نوام الأكبر شعب بوضع النبي الثاني بجرر من ذات الله صلى الله عليه وسلم أبوه سيد تريه في العشرين لتفت واندع شين يجي جيد عشرين لتفت بوضع الهدو ميلادية تدعو بيو دبقي أبرا سمو دمتساوي أولا يمشي أولا مسلاتي في اللساة التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنكر الإمام al رحمه rahimahullahu ta'ala, wanda kuma wannan shi ne sun na arba'in da shida bayan wasu kwanaki da suka gabata inda ba mu samu yin karatu suka a cikinsu ba saboda jimamin abin da ya faru ga duk wani ahalin sunna da duk wani musulmi da yake wannan kasa har ma da kasashen da suke makotaka da wannan kasa babu shakka wani abu ne wanda mu za mu ji shi a jikinmu zai dame mu za mu yi bakin ciki amma shi ga wanda ya faru gare shi ci gaba ne wato ni'ima ce rahama ce ɗaukaka ce Allah ya masa abin da ya faru ga Sheikh Jafar Mahmud Adam imamun sunna shahidin sunna abu ne wanda tarihi ba zai manta da shi ba kamar yadda bai manta da waɗanda haka ta faru gare su ba a tsawon tafiyar tarihi babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya karrama shi ya ni'imta shi ya ɗaukaka matsayinsa ya ga shi abin da kowane musulmi kowane mumini yake fatan ya samu shi dangane da shi gaba ta kai shi babu shakka zabi ne na Allah ya yi wa mutum irin wannan ƙarshe wanda a tarihi daidai ku ne suke samun haka Allah ya so shi da wannan ya zaɓe shi da wannan dan ya zama sakamako gare shi cikin irin abu dangane da irin abubuwan da ya kasance ya aiwatar a wannan rayuwa na ɗaukaka addinin Allah da yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa da kira zuwa ga tauhidi da ba su kariya da yaƙi da bid'a da kokarin kawar da ita da gusar da ita muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi shahadarsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin bayan sa na gargari muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda irin su irin su za su ci ta a ranar gobe kiyama bayan rasuwarta da dama daga cikin masoya sun yi ta yin baitoci na ritari baitoci na nuna alhini tare da faɗan kyawawan ayyuka da halaye da wannan bawan Allah ya a rayuwarsa kamar yadda al'adar malamai ta gaba ta gudana idan wani malami Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rasuwa akan samu masoya cikin ɗalibai da waɗanda suke abokai da waɗanda ma suke malamai su yi masa baitoci na ritari wanda zai tarihi zai kiyaye su za a kundace su a cikin kundin tarihi za a ci gaba da karanta su ya'ya da jikoki ba tare da yankewa ba cikin irin abubuwan da aka rubuta na samu wasu wanda ni ma daga ƙarshe na rubuta kawa wanda nake so a wannan majalisi wanda shi ne majalisinmu na farko bayan faruwar abin da kasance mun buɗe shi da waɗannan baitoci ko da ba mu karanta su duka ba mu karanta wasu daga ciki musamman ma da dama daga cikin yan uwa ɗalibai sun samu waɗannan baitoci a hannun da wasu kuma suna buƙatar su san menene baitocin suka kunta shi ne muka ga ya dace a wannan yammaci mu karanta waɗannan baitoci ko wasu daga cikin waɗannan baitoci tare da fassara su Allah madaukakin sarki ya ji kan malam Jafar ya yi masa rahama Allah madaukakin sarki mu ma ya azurta mu da irin wannan ƙarshen Allah madaukakin sarki ya karbi shahadar a cikin waɗannan baitocin waɗanda baitoci ne arba'in da bakwai ina cewa bismillahir rahmanir rahim أعلى مكانتك الإله الأكبر فانعم بطيب جواره يا جعفر رزئت بلادي من فداحة مشهد لاح الصباح به وراء المنظر ولئن أصبنا من بشاعة ما جرى فنسيبك الأدنى أجل وأوقل ولئن أصبنا في همام عالم في الحق لا يخشى ولا يتفكر فلأنت فيما قد جرى لك فائز فيظل يذكر بالفخار وينشر قتلوك في يوم فضيل شمسه واختاره المولى العزيز الأكبر قتلوك في بيت الإله مصليا أشد من الذكر الحكيم تحذر سبل المهارد كي تقول لنصبر صبرا جميلا لن يفوت الأجر حقا صلوت من المهارج موحيا بعروج ذكرك والمناو أكثر قتلوك والمحراب ضمك ساجدا يا حبذا موت تنال وتشكر قتلوا أمير المؤمنين مصليا وقت الصبيحة قصة تتكرر إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تذكر قتلوك بل رفعوك شأوا عاليا أنت الأحق له وأنت الأكثر يا صاحب الصوت الجهير ونغمة تبدو بها الآيات ثم تفسر فسرت لله آيات التقى ودعوتهم نحو الهدى فتأثروا وأقمت للتوحيد سمحا شامخا هذه منارته تنير وتسر وسددت للضالين كل طريقة فتراجعوا نحو الزوال وخيروا كم مرة أحييت سنة أحمد كادت لطول الجهل فينا تكبر ونشرتها بين الأنام جلية حتى غدت في كل بيت تذكر جادلت بالحجج القوية أمة لعب الأثيم بأهلها والأكثر لما رأوا أن لا سبيل أمامهم قتلوك ظنا أن يزول المنبر فإذا بصوت الحق يعلو ثانيا عكس الذي ظن الجناة ودبروا ولقد على صوت الشهيد مدويا أن أقدموا لا توحشوا لا تظهروا هذه سبيل الأنبياء وصحبهم حتى ولو سالت دماء أنهرهم سيروا على درب الصحابة والعلماء نذروا لدين الله أم لا يدبروا واستمسكوا بعرى المحبة والتقى ودعوا التنازع والتخاذل والذرب هذا كتاب الله يتلى بينكم وحيا من الله العزيز فأبشروا وخذوا بسنة مصطفى واستمسكوا بعرى الجماعة نعم هذا المصدر هذا السلاح سلاحه وبه جرى للحق ينذر في الوغى ويبشر الله أكرم بالشهادة جعفرا نعم الكريم ونعم ذاك المفخر أبت الفضيلة والسماحة والندى أبت المآثر لا تعد وتحصر الجود والإحسان منك تجية تعطي النوال ووجه صبح وصبح وجهك مصبر الجود والإحسان منك تجية تعطي النوال وصبح وجهك مصبر ولا أنت شعلة دعوة سلفية ولا أنت درة عقدها والجوهر ولست من درر البيان جواهرا تبقى على مر الدهور تشهر جودت آيات الكتاب تلاوة فإذا خفضت فأنت موج يهجرك كم طالب للعلم نال مراده مما نصرت وصفوه لا يقدر أوسعت آفاق المودة بينهم فكبيرهم لصغيرهم يستصغر فلئن بقيتك والدموع غزيرة فلأنت أولى بالفقار وأجدر من لي ببرلو إن جرت هباتهم سيلا فأنت لهم زعيم أكبر آثرتهم بكتاب ربك أمة رمضانهم عرف الشدى والعنبر واليوم باتوا كالسكالى أيقنوا أن ليس يرجع أهل علم الأسفل من لي بزوجي نابهم ما نابهم فتحيروا فالأمر فيه تدبر قد كان آخر عهده بجموعهم بأقل من يوم فحل المنكر يا رب تركا جعفرا وتجاوزا عن ذنبه يا من يقيل ويعذر يا رب مكن من عدوك وانزلا أقصى العقاب عليه أنت الأقدر سلط عليه من العذاب سلوكه واسك كتاب الغيب يا من يبصره هذه الكوافي لا توافي حقه فهو الكريم ابن الكريم الأنهوي ɗanɗanon wannan baitoci zai fi samuwa ne da wanzuwa ga waɗanda suke jin harshen larabci a yayin da za mu koma muna faɗa su da hausa ma'anonin sukan iya fitowa amma salon isar da su ya sha bamban tsakanin harshen hausa da harshen larabci bambancin da ke tsakanin waɗannan harsuna guda biyu ina cewa an ala makana ta kan ilahul akbar Allah mai girma shine ya ɗaukata matsayinka kana yin kusa bi jiwari ya ja'far to haka ka je ka more da daddaɗar matsotaka da shi ya kai ja'far rudi asbilani min sabahati mashhabi kasa ta gaba ɗaya hankalinta ya tashi ka fa samu kanta cikin wata musiba saboda wani abu wanda fatahan ya faru la attabahu bihi wanda hakkan asbani ya faranye gare shi wara al manzaru abinda aka gani ya tsimauta ya tsimauta zuciya kana in asubna min basahati ma jara idan mu anan mu da muka rage da sauran rayuwar mu abinda ya faru ya zama mana musiba kama sai bukan asma a jalli wa aukuru to kai da ka samu madaukaki rabo ne mai girma kuma rabo ne cikakke mu ne muke jin kanmu cikin musiba amma sai babban rabo ne ka samu wala in usibna fi himati humamin alimin fil haqqi la yakhsha wa la yatafakkar idan wata musiba ce ta same mu saboda rashi da muka na wani gwarzo malami wanda baya tsoron abin tsoro cikin kafar gaskiya ba kuma yarda da baya idan har haka musiba ce mu gare mu saboda rashin sa kada an tafi ma kaddara na ka tarihi to kai abin da ya faru gare ka babban nasara ce fa yazallu yuzkaru bil fakari wa yusharu wannan abu da ya faru za a ci gaba za a dole ana ambata shi cikin fariya cikin alfahari ana kuma yada shi ba wanda zai koyi wannan fa ta lokaci yawmin fadilin shamsu sun zo sun yi maka kisan gilla a ranar da take da martaba ranar da take da daraja ita ce ranar juma'a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allah fitnat al-qabr babu wani mutum musulmi da zai mutu ranar juma'a ko da ran juma'a face Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga fitinar kabari wannan hadisi yana da cikin musnad da Imam Ahmad da sunan na turmizi daga anas da wani anas kuma hadisi ne haka to sun yi maka kisan gilla a wata rana mai martaba mai daraja a gurin Allah ranar da Allah madaukakin sarki shi da kansa ya zabe da ya fi baka ba ka duka fi bacin ilahi ku kalliyan sun zo sun yi maka kisan gilla a ɗakin Allah kana tsakiyar sallah tatlo min al-dhikr al-hakim kana tsakiyar karanta al-qur'ani wanda yake ambato ne na Allah madaukakin sarki mai hikima to haddiru tana karanta shi tare da kyautata karatun تتلو المعارج كما كان في سورة المعارج كي تقول كما كان في هذا هوني اصبروا صبرا Jamila. wannan aya da take ciki fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kamar kana mana kuke cewa ku yi hakuri da abin da zai faru man ya kutal abdaru wannan mafi bajircin da ya aikata wannan aika aika ba zai taba kubuta ba hakan al-mahariji hakan na karanta wannan sura ta suratul mahariji al-maharij a larabci yana nufin matattakala bayan matattakala muhiyan kamar ishara ne suke yi mana bi uruji zikrika cewa an kasanta zai samu ɗaukaka bayan wannan wal abokin gaba magacinka shine wanda yake da yankakken baya qataluka kuma ka kisan gilla wal mihrabu dannaka sajidan a lokacin da mihrabu ya kunshe ka kana da sujada ya habbaba mautu tunanu wa tashkur ma dalla da wannan mutuwa wacce kowa yake so ya samu don yi godiya qatalu Amiran mu'minina musalliyan haka suka yi wa sarkin mu'minai amirul mu'minina umar umar dan khattab yana tafiyar sallah wata sabi haka shi ma lokacin asbani qissatun tatakarraru labari ne yake maimaita kansa innal ula qatalu aba hafs lalle waɗannan da suka kashe sayyidina umar abu hafs lahum dawrun li kulli jarimatin la tukfaru duk wani laifi za ka samu da hannun hannunsa fataruka sun mata kitan gilla a'a ba kitan gilla ba kita su kai maka ba bal rafa'u ka sawa aliyah wani wani daukaka ce suka yi maka sun ɗaukaka ka wani matsayi wanda yake na koli an ta haƙƙu bihi da kai ka fi cancanta da shi wa an ta azzabu kai ka fi dacewa da shi don ka azakansu sun yi maka kisan gilla alhalin kuma a bisa hakika ɗaukaka ce suka baka kuma wannan ɗaukaka ce suka dacewa da ita ya sa daga sautin jahiri wa nazmatin ya kai wannan da Allah ya bashi murya wacce take mai daɗin ji تتلو بها الآيات وتفكي كرم تأويل الله دي ثم تفسره سنة تفسر يا جماعة فسرت لله إلى آيات الفقه ka fassara ma waɗanda suka gafana ayoyin su tsoron Allah wada haitahum ka yi kiran su na ga shari'a fa ta asaru kuma duwan kuma sun tasirantu da dawar da kai musu wa tamta li tauhid sarhan shahidan ka yi wa wannan tauhidi wani gini wanda yake ma ma ku ba wace kan gini hadi wanda ga anakar sanan ga manarar sanan tuniru sama hakke wa tuzmiru tana kankani wa kadatta littafi da kulla fariqatin kuma waɗanda suke su, ka toshe musu dukkan wata hanya fa sayada'u laka wa zawali wa hujuru don haka suka tafi suna ta karewa suna ta rabuwa kuma al'amarin ya fi mauta kamar rasan ahayatu sunnata ahmadin da dama ta raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sunnar da take kadat da tsolin jahili da kusbaru sunnar sabo sunnar da take saboda jahilcin da ya katutu a cikin mu kusan an kusa a kai ta makabarta a rufe ta ka zo ka waya mana ita wa nasarta ya bayyana alami jariyatan ka kuma yada ta tsakanin kowa da kowa ga kaman kowa hatta gada fi kulli baitin tisfaru har aka wayi gari a kowane gida akwai wannan sunna ana karanta ta ana ambatanta ازدادت بالحجج القوية أمة قالوا كاسا موتا الأمة والتلائب بأهلها wani mai laifi da ya karkace a hanyar Allah ya yi wasa da hankalinta wal aktar wani hasararre da ya fi kowa hasara ya yi wasa da hankalin wannan al'umma karfi wanda suka rasa abin da za su faɗa dangane da waɗannan hujjoji da kake ambata lamma ra'au Allah sabila amamahu yayin da suka ga ba su da wani hanya kan su da sun murkushe abin da kake yadawa na sunna fatalu ka sai su kai maka kitan gilla wannan an yanzu da mimbaru tsammani wannan mimbari ka wannan sauti shike nan ya wuce daga nan ya ya wuce ya wuce kai da sautin haƙi ya alƙaliya sai ga wannan sauti kuma maimakon ya wuce sai ga ya fara yin sama sama da yadda yake da a yakan gida zannan dunasi wa dabbaru sabanin yadda su wannan masu laifi suka tsara sabanin irin yadda suka samu ba wala qad ala sautu shahid mudawiya wannan mai shahada sautin sa yayi sama yana kururuwa yana kiran jama'a an aslimu cewa ku bazo ku kusanto ku gabato la to haku kada a tsora ku wala ku ba'u kada a razana ku sautin yana kururuwa yana cewa hadu sabilul anbiya wa sahabi wannan dama ita ce tafarkin annabawa shine tafarkin annabawa da sahabbanku hatta walau kana sima al-anhur ko da koramu za su dinga gudana da jina da zunan da kinmu wannan ita ce hanya ta annabawa siru ala darbi sahaba wannan sauki na shahidi yana kururuwa yana cewa da ku ku tafi akan tafarki gwadabe na sahabbai wal ula da waɗannan nazaru da dinin lahi wanda suka yi bakashe suka ba da kansu ga addinin Allah cewa ba za su iya ba wa tamsiku wa tamsiku bi wurin mahabbati koyar ku da igiya ta soyayya tsakanin ku wa tuka da tsoron Allah wa da ustana a kubar ja'in ja a tsakankanin ku wata fazula da barin taimaka wa juna wasbiru ku yi haƙuri a za kitabun ba mu da littafin Allah ne yana nan bai gushe ba ana kuma karanta shi wa'ayin min Allah aziz wa'ayi ne daga Allah wanda yake gagara ba dai mabuwayi wannan littafin yana nan shi bai tafi ba fa akuru dan haka ku yi ku yi bishara al-bishrun wa khudhu bi sunnati mustafa ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa tamsiku ku kankame bi oran jama'a ku kankame igiya ta jama'a igiya ta waɗanda suke mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ku rike waɗannan ku rika littafi ku rika sunna ku rika hanyar matakata na kwarai zai ma hadin masdari ma dalla da wannan matsotsuwa ma dalla da wannan magafa ta fi hada silah wannan fa shine takobin wannan takobin shine ta, wani bihi jarada wannan takobin ne ya gudana lil haqqi yana raya ta gaskiya yunziru fil wada ya gudana cikin rintsin yaki na yada gaskiya yana gargaɗi yana bishara Allahu akrama bi shahadati Ja'far Allah ya girmama Ja'far da yin shahada ni'mal karim ma dalla da Allah mai karanci da ya masa wannan karanci wa ni'ma zaqal mazhar ma da wannan abin alfahari muna fada muna alfahari asjil fadilata wa samahata wa nadal ina yi kuka ina kuka ne na rashin halaye na kwarai kyauta baiwa hakkin ba'atira ina kuka ne da rashin halaye waɗanda suke gargaru ba ku asuwa su karu wanda ba a gidan jage su ba a lissafe su ba a yakace su aljudu wal ihsanu min tafadiyatin sauka da baiwa da ungo wannan ta'ada ce ta ɗabi'a ce da ta zama jiki to sallawana kana yin kyauta da subbu wajhika musbihu firu fuskar kana hakke da alluri ولو أنت شؤلة دعوة السلفية وما ظن كيني في سنة أن الدعوة أهل السنة تمبيا مبقى كان قري ولا أنت درة أهلها والجوهر كيني dutse mai daraja wanda aka yi mata kawa da shi kai ne gwaldin da aka yi mata kawa da shi wala sauta min durarin bayani mana gwalagwalai na bayani na kalmomi masu daɗi hatta ala marar uzuri tu shaharu kalmomin da ba za a bushe ba a tsayan tarihi ana ta yaya da su ana ta fito da da wata ayatul kitabi tilawata ka karanta ayoyin Allah ka karanta ayoyin alqur'ani da tadwilin su da ba ku haƙoƙin su kan za ka fatta idan kuma ka tsaya kana hudu ba fa anta mawjun yahdir kai ka ce wata igiyar ruwa ce take duka duka kowa an talibin lil ilmi da muradahu ɗalibi nawa ne mai neman ilimi da ya samu abin nemansa ya samu muradinsa daga abin da ta wata na ilimi wa kafuhu la yusgaru kuma wannan ilimi wanda yake gare gare zai ci gaba da zama gare gare ba zai gurbace ba au ta ta fa kal mawadda su baina ta yalwata sakannin soyayya tsakanin masoya ilimi masoya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa tabiruhum li tahirihim yattasilu inda aka waye gari babban ku yana girmama yana kaskanta da kai ga mafi kankanta kana in kai ku har idan zan zubar da hawaye saboda kai wa dumu'u gaziratun hawayen ko masu yawa kana anta aula bil faqari wa azzam to kai abin da kake da shi kana da abin da za yi alfahari da shi ne ka nuna ya ka malle bi barno wane ne zai je mun irin halin da mutanen barna suke ciki in jarat abaratuhum yayin da hayayensu yake gudu Sai nan sai kace ruwa ne da yake gudana fa anta lahum da'imun akbaru kai shugaba ne babba a cikin su a yakartahum bi kitabi rabbika ummata. shekaru ne masu yawa ka zaɓe su ka fifita su wajen karanta musu littafin littafin ubangijin ku tare da tafsirinsa fa ramadanuhum harfu shada wal akbaru watan ramadan a cikin su wata ne wanda yake cike da ƙarfi ƙarfi irin na turaren ambar wal yawma ba ku a yau kuma an wayi gari sun zama kattatana kamar matan da suka raga maza ba su ai tsaro sun tabbata Allah da yarjo a da ilmin asali irin wannan zamani irin wannan lokaci na ilimi mai haske ba zai fata komowa ba balle ga gauci waye zai je mun da mutanen bauchi na bagum ba na bagum abin da ya same su na bala'i ya same su fa ta hayyar su ta shi imauci al'amuru fi ni tadabburu al'amarin akwai abin izina a ciki hatta na yi a da ya bi jumu'i karshen haɗuwar sa da su karshe ne wanda bai bai kai yini da bai kai awa 24 ba قد كان آخر آدي بجموعهم بأقل من haɗuwar قد da su. bai kai awa ashirin da hudu ba a halal mun sau wannan labari ne mara dadin ji ya faru ya rabbi ya ubangiji farhan ja'far ka ji kan ja'far wa tadawadan an dalbihi ka yafe masa laifukanka ya man yuqilu wa ya'dilu ya yawon.